بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد وما سجلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة وأن يمتي مع البركة شاد إيجا وتر رمضان شكرا تدبو إيه da ɗari hudu da arba'in da biyu daga hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya daidai da ashirin da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyar annabi isa a ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma muna cikin wannan sura mai albarka suratun nisa a jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta sha tara yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta ashirin inda Allah ta'ala yake cewa wa in aradtum istibdala zawj na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأكلوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فائشة ومقتا وساء سبيلا الله تعالى يتي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وإن أردتم إذا ككسو استبدال زوج كتنزا ماتا مكان زوج قرب وتماتر وآتيتم إهداهن قنطارا كما كل ذا كنبا وتيرسو قنطارا كتن سداكي ميوا فلا تأخذوا منه شيئا تكدك كربكو ميدك تكي atakuzunahu buhtanan wa isman mubina Allah yace atakuzunahu shin yanzu zaku karbe shi ne buhtanan ta haram wa isman kuma da laifi wanda yake sabo mubinan wanda yake mabayyani wa kaifa takuzunahu to ta yaya ma zaku karɓi abinda kuka basu na sadaki wa qad afda ba'dukum ila ba'd alhali wasu sashanku sun riga sun auka wa wasu sashen ku. wa akhadna minkum mithaqan ghaliza kuma sun rike alkawari daga gare ku alkawari wanda yake ghalizan mai kwari wala tankihu ma nakaha aba'ukum kada ku aura abinda iyayenku suka aura minan nisa'i daga mata illa ma qad salaf sai abinda dai ya riga ya wuce a baya innahu kana fahishatan domin aikata haka ya kasance babban mummunan aiki ne wa maktan kuma abu ne wanda yake sanya kiyayya wa sa'a sabila kuma lalle wannan hanya ta munana a cikin waɗannan ayoyi Allah ta'ala yana bayani dangane da haramci na mutum wato ya bi hanyar da zai biya karɓe sadakinsa da ya ba wa matarsa domin yana son ya sake ta ya auri wata matar ta daban domin ya kasance wato mutane suna da wata ɗabi'a idan mutum yana tare da matarsa sai ya ji yanzu baya son zama da ita ko yana son ya ƙara aure don haka sai ya bi hanyar da zai bi ita matar tasa ta dawo masa da sadakinsa domin ya sake ta ya auri wata matar to sai Allah ta'ala ya bayyana cewa hakan haramun ne domin ciki akwai cutarwa sai Allah ta'ala ya ce wa in arastu mustibdala zawjin makana zawji in aradtu mustibdal idan kuka nemi ku canza zaujin matarku makana zaujin wato istibdala zaujin kuka nemi wato ku canza matarku ku canza wata mata makana zaujin a gurbin matar da kuke da shi kamar ana cewa ne idan mutum ya so ya auri wata mata domin ya canza da matarsa da yake aurenta ma'ana zai saki matarsa ya auro wata mata ina fata an gane wannan shine istibdal zauj makana zauj wato matarka da kake zaman aure da ita sai mutum ya nemi ya canza ta da wata matar ma'ana dai ya auro wata matar domin ya rabu da matarsa ina fata an gane to kaga in ya saki matarsa ya auro wata matar to matar da ya auro ya canza kamar ya canza ta ne da matarsa sai mai gurbin matarsa da ya sake ta da ita wannan sabuwar mata da ya aura wannan shine ma'anan istibdal ma'ana canji kamar a ce musaya ina fata an gane to kuma in ka dubi lafazin istibdal asalinsa abin nan wa in arattum ibdala zaujin makana zauj idan kuka nemi wato ku canza matar ku da wata matar to sai aka sa istibdal domin ka gane cewa lafazin ibdal yakan zo ya ɗauki hamza da sin da ka wala ya dullo alaƙalaf kuma baya nuni akan neman aikata wani abu kuma yakan zo ya yi ishara da nuni da ainihin neman a aikata wani abu istabdala talibu darsahu ɗalibi ya nemi a canza masa darasinsa to kaga wannan ɗalab ne istabdala ya nemi a canza masa sana akan ce istabdala zaujan makana zauj ya canza ba wai ya nemi a canza ba na fata an gane da haka abinda zai bambanta maka wato fili wanda yake istabdala wanda yake ishara zuwa wanda yake ba da ma'anar talab al-istibdal neman a canza maka da kuma wanda yake nufin canzawa kakan bambance su ne a yanayin siyakin jimla na fata an gane yanayin yadda siyakin jimla ya zo a nan kake gane cewa istibdal a cin istabdala hal huwa fi'ilun talabi ko kuma istabdala ana nufin gairu talabi ya ce wa in arattum mustibdala zawj idan kuka nemi ku canza wasu matayen makana zaujin a gurbin matayenku wa a taitun ihdahun na kintaran kuma kun riga kun ba wa ɗaya daga cikinsu su lafazin kintar yana nufin almalun kafir wato dukiya mai yawa dukiya mai yawa anan da ake nufi kuma ana nufin sadaki idan kuka nemi ku canza matarku da wata mata alhali kun riga kun ba wa ita matar taku alkintar wato sadaki mai yawa Allah ta'ala ya ce fala ta ku zo min hushai'a kada ku karɓi komai daga ciki misali mutum ne ya aure kuma ya ba da sadaki mai yawa sai ya zama na baya jin daɗin zama da matar ba ta kyautata masa to don haka yake son ya rabu da ita domin ya auro wata matar to Allah ta'ala ya hani ya nemi matar tasa ta dawo masa da sadakinsa domin yana son ya auro wata domin idan ya haka to ya zama na yayi mata zalunci ina fata an gane shi yasa a gaba Allah ta'ala ya ce wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd ta yaya ma za ku karɓi sadakin daga hannun su matayen naku domin kuna son ku ƙara aure ko kuma kuna son ku canza su da wasu matan da za ku aura ta yaya za ku yi haka alhali wani sashen ku ya auka wa wani sashi ma'ana saduwar aure ya riga ta riga ta gudana a tsakankanin ku to ta yaya kuma za ku nemi a dawo muku da sadaki ku ina fatan an gane to akwai waɗanda suke da wannan mummunar ɗabi'a na wato idan suka ga cewa zaman da suke da matayensu ba sa jin daɗinsa sai suke son su ƙara wani aure domin su rabu da wannan matar to sai su bi wasu sabubba wanda waɗannan sabubba ɗin za su sa su dawo da sadakin da suka baiwa matayensu su karɓe sadakin domin su auri wasu matan daban wannan yakan iya zamowa ma ƙahran imma kuma bilhila ko dai ya zama da sun yi haka ta fuskar fin ƙarfi da nuna iko na fatan an gane kamar yadda mutanen jahiliya suke yi kamun aikowa da annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin yadda suke in aka bawo mace sadaki aka aure ta sai mijin ya ji yanzu baya son zama da ita sakamakon ko dai ya daina jin yana son ta ko kuma ta daina burge shi ko kuma dai kwata-kwata bai sha'awan zama da ita to sai ya ce ta dawo masa da sadakinsa domin shi ya gaji da ita shi yanzu baya son ta ta dawo masa da sadakinsa wata zai aura to yin haka da suke yi babu shakka zalunci ne mai girma domin ai ya riga ya tara da wannan matar ilan mata hayayyafa yanayin daren halittarta ya riga ya canza in da can wato daren halittarta yana nan fresh yana nan bai canza ba to yanzu sakamakon ya aure ta ya tara da ita ta haifa masa 'ya'ya wato fatar cikinta ya riga ya zubo ya nannaɗe sakamakon ta samu juna ta haihu fatar cikinta ya nannaɗe ta shayar hantsarta ya zube yanayin sifar halittarta da kyanta a sanda take budurwa ya riga ya canza to Allah ta'ala ya ce ta yaya bayan duk wannan ya faru kuma za ku ce ta dawo muku da sadakin ku don za ku auri wata kaga duka wannan a ciki akwai zalunci akwai cutarwa da tauye haƙƙin mace da kuma wato bautar da mace sai Allah ta'ala ya haramta wannan yana iya zama wa kuma ta hanyar hila wato ta fuskar dabara shine ya riƙa musgunawa matar ya rika kuntata mata ya rika nuna mata wasu munanan ɗabi'u da munanan halaye hatta ji cewa ita ba za ta iya irin wannan zama ba babu fara'a babu kyautatawa babu kaza babu kaza ya hana ta wasu haƙoƙinta wanda sakamakon hana ta waɗannan haƙoƙin nata za ta kai ga cewa to ita yanzu tana son a raba aurenta da mijinta to in ko ita ta nemi a raba aurenta da mijinta domin yanzu ba ta son shi to kaga in aka ɗaukaki magana zuwa ga alƙali shi kuma zai ce ba na son in rabu da matata ita kuma za ta ce ni ina son a raba ni da shi domin ba na jin daɗin zamar da nake da shi to a nan alƙali zai ce to ki fanshi kanki ma'ana ta yi e kenan ina fatan an gane to kaga in ta fanshi kanta ta yi e a nan tun da abin ya yi shi ne intentionally da niyya wato da manufa ya riƙa mata mummunar mu'amala domin ta nemi a raba auren su sai ta dawo masa da sadakin da ya bata to kaga shi ma ya koma istibdala zaujin makana zauci ina fata an gane to yana san ya canza ta da wata matar ta daban don haka sai ya bi wannan dabarar yana daga cikin hilar da mutane suke yi idan suna son su rabu da matarsu kuma in sun rabu da ita sun san wata matar za su auro amma ba su da kuɗin da za su yi auren to sai su rika aikata wasu munanan ɗabi'u da za su sa matan su kyamace su misali yana daga cikin rashin tsafta ba zai zama ba zai rika tsaftace jikinsa yana tsaftace gaɓoɓinsa yana tsaftace bakinsa yana tsaftace gashinsa ba sai ya zama kullum yana cikin dauɗa da ƙazanta to sai ta ji ta kyamace shi yana daga cikin haka shi ne ƙaurace mata a haƙƙinta na kwanciyar aure ya san ba za ta iya jurewa lokaci mai tsawo ba tana tare da shi to ire-iren waɗannan abubuwa idan namiji ya yawaita aikata wa mace to sai ta fara jin yanzu ba ta son zaman auren sai ta fara jin cewa yanzu zaman auren nan ya ishe ta to daga nan za ta fara neman yadda za ta yi ta fito daga gidan in ta ji cewa lalle yanzu ba ta jin son zaman aure tare da shi to kaga za ta nemi a sake ta a nan ne kuma za a ce to sai dai ta yi kulu'i ta fanshi kanta in ta fanshi kanta kuma za ta dawo masa da sadakin sa ne to kaga ya samu abin da zai je ya auro wata matar ta daban ina fatan an gane to shi yasa Allah ta'ala ya haramta wa mutane wannan yace wa in aradtu istibdala zawjin makana zawj idan kuka nemi istibdala zawjin ku canza zawjin mata makana zawjin a gurbin wata matar wa qad atay abunan wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran kuma kun ba wa ɗaya daga cikin su qintar shine dukiya mai yawa dukiya mai yawa akan kira shi da qintar idan ya zamana wato kiran adadinsa da kuma rashin kiran adadin kuɗin, ma'ana gwargwadon abin da dukiyar ta kai in aka auna rashin kiran adadin kuɗin shi ya fi rinjaye fiye da a kira adadi a ce naira kaza ne dubu kaza ne miliyan kaza ne yawansa ya kai ga sai dai a ce kuɗi mai yawa ina fatan an gani to wannan ya zama kimfar kenan na fata an gani shi yasa wata ayar Allah ta'ala yake cewa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima akwai wanda cikin ahlul kitabi akwai wanda idan ka bashi amanar qintar shine dukiya mai yawa to zai kiyaye kuma zai dawo maka da shi akwai wanda dinari fituka idan ka bashi amanar sa la yu'addihi ilai ba zai dawo maka da shi ba sai in kayi ta ka kayi ta bibiya kayi ta kai komo to anan qintar ana nufin dukiya mai yawa sannan anan ka ga an yi amfani da lafazin zauj wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawj mun faɗa a baya cewa lafazin zauj yana ɗaukar mace kuma yana ɗaukar namiji ina fatan an gane babu bambanci tsakanin ka ce ha ka ce ana nufin mata ko ka ce zauj ana nufin miji sai a yadda siyasin jimla ya zo ina fata an gane in aka ce hazihi zauju fulan to anan sai ka gane cewa ana nufin matar wani in aka ce haza zauju fulana wannan mijin wacce to a yanayin siyakin ne kake iya bambantawa amma lafazin zauj ana kiran namiji da shi kuma ana kiran mace da shi kuma shi asalin lafazin zauj yana nufin dukkan wani abu wanda yake iri biyu kishiyoyin juna ina fatan an gane kamar wato mata da miji zauji ne tinkiya da rago zauji ne akuya da taure zauji ne ina fata an gane sa da saniya zauji ne taguwa da raƙumi zauji ne ina fata an gane duk abin da yake bibbiyu jinsin su daban-daban amma suna nan bibbiyu bibbiyu su ake cewa zauji ina fata an gane ko to don haka Allah ta'ala ya ce in arattu mustibdala zaujin makana zauji idan kuka so ku canza zaujin wata mata makana zaujin gurbin wata mata ana nufin matanku da kuke tare da shi ina fata an gane sai ya zama na kenan zauji na farko matar da ake son aure zauji na biyu kuma matar da ita ake son a canza da wadda za a aure. ina fatan an gane makana zauj an yi amfani da lafazin makan a matsayin yanayi na gurbi to ana nufin ka dawo da wannan yanzu ita ta zama a matsayin matarka wancan kuma ka rabu da ita a matsayin ta zama ba matarka ba na fata an gani. Allah ta'ala ya ce wa ataitum ihdahunna qintaran kuma kun riga kun ba wa ɗayan su qintar shine kudin sadaki mai yawa wannan ke nuna cewa a shari'a ba a haramta a ba da sadaki mai yawa ba sai dai an kusan ka ba da sadaki wanda yake dan kaɗan shi ya fi albarka na fata an gani. amma mutum ya ba da sadaki mai yawa sakamakon wadata da yake da shi sakamakon dan ya yalwata wa matar to a shari'ance bai yi laifi ba sai dai bai yi abin da shi aka fi so ba na fata an gane shi yasa wasu daga cikin mabota ilimi ma suka ce ainihin yin haka makaruhi ne wato makaruhi ne a in baka yi ba kafi lada idan kai kuma to baka aikata laifi ba amma baka da wani lada baka da sako amma kuma ba za a baka lada ba in ka ba da sadaki wanda yake dan kaɗan saboda rayar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kwadaitar da cewa a sassauta a yanayin kudin sadaki da neman aure in kai dan wannan ne to ka samu lada na bin sunna da kuma sauƙaƙa wa mutum annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma kana rizqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a rizqu min shay'in illa shana wato babu abinda za a samu sassauci babu wani abu wanda sassauci zai kasance ciki face sai sassauci nan ya tsawata abin duk abin da aka yi shi ciki akwai sassautawa akwai wato babu kuntatawa ciki to an fi samun alkhairi ciki an fi samun albarka ciki amma duk abin da aka tsawwala aka kuntata to sai kaga abin ya rushe gaba daya shi yasa zaka gani duk mutumin da ya zo neman aure sai aka kuntata masa aka tsawwala masa a neman auren to zaka ga baya kimanta matar bayan ya aure ta domin zai rika jin cewa ba a tausaya masa ba amma idan aka sassauta aka wato yi sassauci a aurar da ya ta fuskar sadaki da dukkan wasu ya da ake yi na aure sai aka yi bisa sassauci to za ta ga mijin zai kimanta matar sakamakon sun tausaya masa shi ma sai ya tausaya mata to Allah ta'ala ya ce wa taitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku karɓi komai daga ciki ma'ana haramun ne ga mutum don zai auri wata mata kuma yake son ya rabu da matarsa ya karɓi wani abu daga cikin abin da ya bawa matarsa na sadaki haramun ne ko da ko wannan matar tana kuntata masa ko da ku tana aikata abin da baya so Allah ta'ala ya ce a hu buhtanan a hu shin yanzu za ku karɓe shi ne buhtanan lafazin buhtan a alƙur'ani yana da ma'anoni da yawa albuhtan ya zo da ma'anar wato abin da yake ƙarya abin bai faru ba kuma sai ka tsirkira ka danganta wa wani to shi ma ana ce da shi buhtan wato babban ƙarya sannan lafazin buhtan na zuwa da abin da yake haram abin da aka haramta shi a ta ku hu buhtanan yanzu za ku karɓe shi ne a matsayin ya riga ya zama haramun wa isman mubina kuma wato ainihin saƙo ne mai girma aikin laifi ne mai girma Allah ta'ala ya ce wa kaifa ta'khudunahu wannan shi ake cewa al-istifhamul istinkari wato wata tambaya ce ta kyamatar da abun wato Allah ta'ala yana inkarin abun sai yake tambaya tambayar da take gaya maka cewa Allah ta'ala yayi inkarin irin wannan dabi'a din Allah yace ata'khudunahu wa kaifa ta'khuduna to ta yaya ma za ku karbi abin da kuka ba su na sadaki wa qad afda ba'dukum ila ba'dukum ila ba'd al-hali wasu sashen ku sun riga sun auka wasu sashen ma'ana alhali wasu sashen ku sun riga sun sadu da wasu sashen ita ta riga ta yi kwanciyar aure da shi shi ma ya riga ya yi kwanciyar aure da shi ya auka mata ta auka masa sun yi saduwar aure Allah ta'ala ya ce wa kaifa ta'khuduna to ta yaya za ku karɓi sadakin bayan kuma aka ya riga ya faru ina fatan an gane wa akadna minkum mithaqan ghaliza kuma wato sun ɗau alkawali wanda yake mai ƙwari a tsakankaninku da su wato almifaq ne ɗaura aure da aka ƙulla tsakanin mata da mijinta an riga an ƙulla aure da kalmar Allah cewa ni wane na baka auren ƴata wacce bisa sadaki kaza ka kula da addininta Za ka ci da ita Za ka shayar da ita a bisa kuma sadaki naira kaza shi kuma yace ni wani na karɓi auren yarka wacce abu sasadaki da muka yi ittifaki a kai cewa zan mata kaza zan mata kaza zan mata kaza shine misaqan ba din ina fata an gani alƙawali ne wanda yake mai ƙwari domin da kalmar Allah aka yi wannan alƙawalin abu sa yadda Allah ya tsara a yi alƙawarin ƙulla aure tsakanin mata da miji aka gina wannan auren to ta yaya kuma dan kana son auren wata mata sai ka ce wa ita matar da aka riga aka ɗaura maka aure da ita ta ba ta dawo maka da sadakinka ko ta biya ka sadakinka ka sake ta domin ka auro wata matar Allah ta'ala ya ce wa kai a ta'khuduna wato abin da yi ba ta yaya ma za ku karɓi sadakin da kun riga kun ba su bayan kun sadu da su sun yi kwanciyar aure da ku Allah ta'ala ya ce a ku hu buktanan wa za ku karɓe shi ne buktanan abin nan wa kai kaifa hu wa ba ba ba'dakum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza sun rike alƙawali mai kwari a cikin daga gare ku hadisi daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda da Imam Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa istawsu bin nisa'i khaira wato ku wasicin alkhairi ga mata ma'ana ku mu'amalance su mu'amala ta alkhairi ku faɗi maganganu na alkhairi a gare su ku riƙe su riƙo wanda yake na alkhairi fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah domin su matayen nan kun karɓe su ne daga gidajen iyayensu kuka riƙe su ne da wani aminci na Allah wato sai da aka aminta da ku tsakani da Allah sannan aka ba ku su ko ma sai da kuka amince bisa amana ta Allah kuka karɓi matan cewa za ku riƙe su za ku kula da lafiyarsu za ku kula da addininsu za ku yi zaman aure da su kun yi wannan ne bi amanillah da ainihin amana wacce take daga Allah wastahlaltu furujahunna bi kalimatillah kuma kun halaltawa kun nemi a halalta muku farjojinsu bi kalimatillah da kalmar Allah kalmar Allah shine sadaki da aka yi aka ce a bisa yadda shari'a ta shar'anta mun karɓi sadakin wani naira kaza mun aura masa yar mu ne shi kuma ya ce na karɓi auren yar ku wacce abu sadaki kaza da muka yi wannan shine kalimatullah ina fatan an gane to da wannan maganar da Allah ya faɗa a ƙulla aure a haka kuka halalta wa kanku farjojinsu to ta yaya kuma bayan kun halalta wa kawukansu farjojinsu za ku nemi su dawo muku da sadakinku domin kuna son ku auri wasu matan za ku rabu da su ta yaya za ku yi haka kaga a ciki akwai wato zalunci da kuma keta hurumin kyamace da haka Allah ta'ala ya ce wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dakum ila ba'd ta yaya za ku karɓi sadakinku daga gare su alhali wasu sashen ku sun riga sun auka wa sashen wa aqadna minkum mithaqan ghaliza kuma su mata nan sun rike alƙawali daga gare ku shine mithaq ghaliban wanda yake mai ƙwari Shi ne alkawali wanda aka yi tsakani da Allah cewa ta riga ta zama matarka halaliyarka tana iya saduwar aure da ita a duk lokacin da ta ga dama matuƙar ba yanayi na al'ada take ba ita ma ta riga ta zama ka riga ta zama mijinta duk sanda take da buƙatar a sadu da ita tana da buƙata tana da damar ka sadu da ita matuƙar ba a cikin yanayi na al'ada take ba wannan duka an yi ne a bisa alƙawali da aka yi tsakani da Allah cewa za a yi zaman aure to ta yaya kuma sun riga sun yi riƙon wannan alƙawari ba za su kula wasu mazan ba ba za su kwanta da wasu mazan ba sai dai su kwanta tare da ku su zaman aure tare da ku bayan duk wannan alƙawari ta yaya kuma za ku karɓi su? to wannan magana da Allah ta'ala ya faɗa wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wato kama Allah ta'ala na kafa wa mutane hujja ne ta yaya za ku ce su mayan muku da sadakinku bayan duk waɗannan abubuwa da suka faru na kwanciyar aure tsakaninku da su bayan an riga an ƙulla aure tsakaninku da su bayan kun riga kun aure su ne da kalmar Allah su ma suna zaman aure ne da ku da kalmar Allah to kuma yanzu duk bayan waɗannan abubuwa don kuna son ku rabu da su ku ƙara wani auren sai ku ce su dawo muku da sadakin abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba Allah ta'ala ya riga ya haramta shi sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wala tankihu ma nakaha uku kada ku aure abin da iyayenku suka aura wato ibnu jarir Allah ya ƙara masa yadda Allah ya ƙara rahama gare shi ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda yace kana ahlul jahiliyyati wato maguzawa sun kasance yahrimuna ma harrama Allah suna haramta dukkan wani abu wanda Allah ta'ala ya haramta shi illa imra'atal ab kadai banda matar uba sai mutum mahaifinsa ya rasu sai ya aure matar mahaifinsa wal jam'u bainal ukhtayn da kuma auren wato yan uwa mata biyu ya da kanwa sukan hada aure mutum ya aure ya kuma ya aure kanwar duka biyu suna nan karkashin aurensa kuma yana haihuwa da kowace ko kuma mutum ya rasu ya bar matarsa sai ɗansa ya auri matar to sun kasance suna wannan fa Allah ta'ala wala tankihu ma nasaha abaukum sai Allah ta'ala ya saukar da fadin sa kada ku aure abinda iyayenku suka rigaya suka aura to don haka wannan al'ada da suke da ita mummuna na cewa idan mutum ya rasu ƴaƴansa sai su gaji matansa su aure matansa Allah ta'ala ya haramta wannan hukunci ya wato bayyana rashin halaccinsa Allah ta'ala ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum kada ku aure ma nakaha abin abinda iyayenku suka aura anan zaka dubi lafazin ma a harshen larabci ana amfani ne da shi ga abin da yake marar rai ga abin da yake baya hankalta na fata an gani amma abin da yake mai hankalta ne akan masa amfani da lafazin man lillahi man fi samawati wa man fil ardi idan ka ji an zo an kwankwasa maka kofa sai ka ce man bilbab. bab wane ne a kofa domin ka san babu wanda zai kwankwasa masa kofa sai wanda yake hankalta ina fata an gani. amma abin da yake mara hankalta kamar dabbobi ko kuma abin da yake mara hankali abin nan abin da yake ba ba ba ba mutum ba to za ka ga ana istimalin lafazin ma to anan sai Allah ta'ala ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum ba a ce wala tankihu man nakaha aba'ukum ba to an yi istimalin lafazin ma nakaha aba'ukum sakamakon a wancan lokaci sun kasance irin wannan auratayya ya zama wani ruwan dare abu ne wanda yake mai yawa ina fata an gani to sai aka yi isti'malin lafazin ma ga abin da yake mai yawa sakamakon litaglibi janibi janibi ghairil aqil min haythu kasra an rinjayar da sashen abin da yake baya hankalta domin abu mai hankalta ya fi abu mara hankalta yawa ina fata an gani haka ce yanzu ka lissafa ababai masu hankalta kaga da mutane da aljani da mala'iku kuma bayan wannan dabbobi ba su hankalta sandararin abubuwa ba su hankalta duwar watsu da bishiyoyi da koguna da wane ne ba su hankalta to abin da ba su hankalta su suka fi yawa fiye da abin da yake mai hankalta to a nan lura da cewa aikata wannan aikin suna yawaita aikata shi sai yawa to sai aka kwatanta shi da wani abin da yake ya riga ya fita daga da'irar hankali ina fata an gani. Allah ta'ala ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum kada ku aure abinda wato iyayenku suka rigaya suka aura minan nisa'i na daga mata ashe haramun ne mutum ya aure matar da mahaifinsa ya aura haramun ne mutum ya aure matar da mahaifinsa ya mutu ya batta haramun ne mutum ya aure matar da mijinta abin nan mahaifinsa ya saka ina fatan an gani domin wato fuskoki biyu ne in ma ya zamana matar uba ta fuskar uba ya aure ta sai ya sake ta ina fata an gani to in uba ya aure mata sai ya sake ta duk ƙuruciyarta duk yarantarta duk kyan halittarta duk arzikinta haramun ne ɗansa ya aure ta ina fata an gani haka nan ma idan uba ya mutu ya bar mata duk kyanta duk arzikinta duk ƙuruciyarta haramun ne ɗansa ya aure matar da mahaifinsa ya rasu ya bari ina fata an gani haramun ne idan kuma ya aura bisa rashin sani daga ranar da aka gane ya aura to yusuful asl za a rushe auren ko da ku ya haihu da ita ina fatan an gane ko da ya haihu da matar da bai sani cewa mahaifinsa ya taɓa aurenta ba to za a raba to kuma wannan matsaloli suna faruwa suna faruwa da yawa mutum a shekarunsa na tsufa yana iya auren 'yar karamar yarinya budurwa ina fatan an gane to sai kuma ya rabu da ita a kwana a tashi ɗansa bai sani ba ko a wani gari ko ya haɗu da ita a wani gari ko ya haɗu da ita a wani ma'aikata sai ya ga ya karamar yarinya nan ta taba aure ta rabu da miji na fata an gani, to sai ya zo sai ya nemi ya aure ta to in ya sani cewa mahaifinsa ya taɓa aurenta to an haramta masa na fata an gani. wannan shi ake cewa wato at-tahrim bil musahara wato a haramta wa mutum auren mata auren mace sakamakon akwai wani abu na surkunta da ya taɓa faruwa tsakani ina fata an gane to haka nan ma haramun ne mutum ya aure abin da ɗansa ya aura kamar yadda za mu zo nan gaba mai bayaninsa ina fata an gane ko to idan nan da aka ce wala tanki hu ma ba uku, kada ku aure abin da iyayenku suka aura al'aba jam'i ne na ab wato jam'i ne na uba sannan uba al'abu ya kama da uba wanda yake shi ya haife ta da ubansa shi ma mahaifinsa kenan kaka da kakansa wa in ala har yayi sama duka wannan ana ce da su aba ina fata an gane sannan ya hada kuma da baffanni wan mahaifinka kanin mahaifinka shi ma ab ne uba ne ina fata an gane sai ya auri mata kyakkyawar yarinya ga kuruciya ga wane ne sai ya sake ta kai kuma da ka gani sai ka ji kana so to shi ma uba ne haramun ne ka aure ina fata an gane saboda haka Allah ta'ala ya kira shi bil jam wala tankihu ma nakaha aba'ukum duk wani wanda yake da haƙƙin haifarka to ya zama abun ina fatan an gani. da haka kenan na shiga karkashin wannan uba da ya haife ka da uba wanda yake ubansa wato kaka wa in ala har yayi sama ina fatan an gani. sannan yana daga cikin walatan ki ma na kaha aba'ukum wato uba wanda yake uba ta fuskar shayarwa wata mata ta shayar da shi wato mutumin da wata mata ta shayar da shi to matan nan da ta shayar da shi mijinta ya zama tankar uba ga ɗan da aka shayar ɗin ina fatan an gane to tun da mijinta ya zama tankar uba ga ɗan da aka shayar to idan wannan mijin ya auri wata mata sai ya saki matar to haramun ne ga ɗan da matar wannan mijin ya ta shayar ya auri matar da mijin ya saka an gane fuskar matsala wato mutum ne yana da mata sai matarsa ta shayar da wani yaro ina fata an gane to tun da yanzu matarsa ta shayar da wannan yaron to wannan yaron ya zama ɗagare gare shi ina fata an gane da haka shi ya zama uba ga wannan ɗan ta fuskar shayarwa ba ta fuskar haihuwa ba ina fata an gane to shi wannan uba ta fuskar shayarwa ɗin idan ya auri wata mata sai ya sake ta ko kuma ya mutu ya bar wata mata wannan ɗa da matarsa ta shayar ba haramun ne gare shi ya auri matar da ubansa ta fuskar shayarwa ya aura ina fatan an gane to amma kuma yakan zama haramun ne akwai fuska idan ya zamana matar da ta shayar da shi din ta shayar da yaron ne daga hantsar da nonon ya taru daga wannan mijin domin nono bai taruwa a hantsar mace sai in an sadu da ita ina fatan an gane to wani mijin ne ya sadu da ita idan ya zama na mijinta da wato matar da ta shayar da ɗan in ya na a lokacin da ta shayar da shi nonon da ya taru ɗan ya sha daga mijinta wanda take tare da shi ne na fata an gane ko to in wannan mijin ya aure mata ya sake ta ɗan ba zai aura ba amma idan ya zama zamana nonon ya taru ne ba daga wannan mijin ba daga wani mijin ne daban misali ta taɓa aure sai ta rabu da mijin sai ta zo ta auro miji na biyu a azaman aurenta da miji na biyu ne ta shayar da wannan yaron to kaga yanzu wannan yaron ya samu nonon da aka sha da ya sha daga saduwar da wannan miji na biyu yayi da matar ne ko ina fata an gane to yanzu wancan miji na farko dan ya auri mace ya rabu da ita wannan da yana iya aure ina fata an gane domin nonon da ya sha ba daga gare ba daga wannan mijin bane daga miji na biyu ne kamar yadda za mu zo wa umma mina raza a radaati insha Allah za mu fayyace bayani akan wannan da haka faɗin ubangiji ta'ala wala tankihu ma ba aba'ukum kada ku aure abin da iyayenku suka aura minan nisa'i daga mata illa ma qad salaf sai abin da yake ya riga ya wuce abin da yake ya riga ya wuce kamun a saukar da wannan aya da ke bayyana haranci to wannan ya riga ya wuce Allah ta'ala ba zai rike ku da laifinsa ba amma daga sanda aka bayyana haramcin haka to haramun ne kuma mutum ya aure matar da ubansa ya aura ina fata an gani sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم أمهاتكم التي أرضعنكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات النساء وربائبكم التي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح وعلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wato an haramta muku auren uwayenku wa banatukum da 'ya'yanku mata wa akhawatukum da kuma 'yan uwanku mata wa ammatukum da kuma wato al'ammat sune sune 'yan uwan uba mata waɗanda suke kana gwaggwanni kenan wa khalatukum da kuma illolinku mata wa banatul akhi da kuma ‘ya'ya mata ‘ya'yan uwa mata wa banatul ukti da kuma ‘ya'yan uwa mata wa ummahatukum allati arba'nakum da kuma uwayenku waɗanda suka shayar da ku wa akhawatukum min ar da kuma ‘yan uwanku mata ta fuskar shayarwa wa ummahatu nisa'ikum da kuma uwayen matanku wa akhawatukum wa ummahatu nisaikum da uwayen matanku wa raba'ibukum allati fi hujurikum da kuma agololinku waɗanda suke ɗakunanku allati ko wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum da kuma agololinku waɗanda suke ɗakunanku daga matayenku allati da kaltun bihin wanda kun riga kun kwan kun yi kwanciya aure da su fa in lam takunu da kaltun bihin in kuma ya kasance ba ku tara da uwayen nasu ba fala junaha alaikum to babu laifi a gare ku dan kun aure su wa halailu abna'ikum da kuma matan ƴaƴanku alladhina min aslabikum waɗanda suke daga tsatsanku wa an tajma'u bainal ukhtayn kuma Allah ta'ala ya haramta muku ku haɗa auren wato ‘yan uwa mace da ‘yar uwarta a zaman aure guda illa ma salaf sai dai abin da ya riga ya gabata gabanin a haramta inna Allah kana gafuran rahima lalle Allah ta'ala ya kasance gafuran mai gafara ne rahiman kuma mai rahama na'am a ayar da ta gabata mun tsaya mun ambaci illa ma salam ba mu karasa fassarar ragowar ayar ba duk da a karan farko mun fassara gundarin ma'anar abin nan kalmomin ayar sai dai ta fuskar ma'ana da Allah ta'ala ya ce wala na ma ba uku, kada ku aure matayen da iyayenku suka aura minan nisa'i daga mata illa ma qad salaf sai dai abin da ya riga ya wuce innahu kana fahishatan ma'ana auren matar da uba ya mutu ya bari din innahu kana fahishatan lalle ya kasance abin kyama ne abu ne wanda yake rai rai zai kishi akwai wato alfuhush kamar yadda muka faɗa alfuhush a Kur'ani na zuwa da ma'anar zina wallati yatina fahishata, ma'ana waɗanda suke aikata aikin zina sannan kuma alfahisha na zuwa da ma'anar dukkan wani abu mummuna wanda rai ke ki ina fata an gane duk abin da rai ke kyamasarsa da haka innahu kana fahishatan lallai auren matar uba ɗin kana shakan ya kasance mummunan abu ne abu ne da rai ke ƙinsa wa maqtal kuma ya kasance wato abu ne na ban haushi abu ne na ban takaici da fusatarwa domin almaq shine albughd shine ka ji kiyayya akan wani abu ka ji haushin wani abu ka ji baya burge ka domin duk wanda ka auren masa da mata ko da sakinta yayi sakamakon ta ne masa wani laifi sakamakon ba ta kyautata masa sai ya sake ta sai ka aure ta sai ya ji haushinka sai ya ji kwata-kwata ba ka burge shi sai ya ji akwai wani nau'i na kiyayya a tsakankaninka da shi to ballantana kuma a ce uba ne ya saka sai ɗaya zo ya aura to kaga za a raba zumunci ina fatan an gane zai zama na mutunci ya rushe abin nan zumunci ya rushe sannan kuma za a yi ta gaba da kiyayya da yaƙi wataƙila ma in ya haihu da mahaifin in ta haihu da mahaifin kuma sai ɗa ya zo ya sake aura shi ma zai haihu wato da wani ido uban zai rika kallon ɗan kuma da wani idon ɗan zai rika kallon uban kuma ita matar da wani idon za ta kalli uban ta kalli ɗan ina fatan an gane to a ciki akwai abun ban haushi akwai abu na ban takaici a ciki shine almak shi yasa Allah ta'ala yace innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila kuma wannan tafarki ya munana wato abu ne mai muni ɗabi'a ce mai muni a ce cewa uba ya saki mata kuma ɗa ya zo ya aura ina fata an gane zai haddasa fitina zai haddasa gaba wacce take ba za a iya kashe wutar ta ba sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren uwayenku ma'ana abin da ake nufi anan nan shine a haramta wa mutum auren mace haramci iri biyu ne akwai at-tahrim al-mu'abbad akwai kuma at-tahrim al-mu'aqqad wato a haramta wa mutum auren mace har abada babu auratayya tsakaninsa da ita ta duk yanda juyin juya hali ya kasance su ne irin su uwa haramun ne mutum ya aure ta haka ma uwar uwa idan aka ce ummahat ya hada da uwar uwa da kuma uwar uba da uwarta ina fatan an gani da kuma wato uwar uban uba ita ma uwa ce ma'ana ta ɓangaren uwa da ta bangaren uwa abin nan ta bangaren uba da ta bangaren uwa kowanne akwai uwaye ko ita uwa ta ta, ita karan kanta haramu ne ga ɗanta ya aure ta ina fata an gani to baya ga ita kanta uwa ɗin gare ta kuma akwai uwar uwa ina fata an gani kaka kenan ta bangaren uwa sannan uwarta ita ma haramun ce uwar uwar ita ma haramun ce uwar uwar har yayin sama duk su ma haramun ne ina fata an gane to sannan sai a zo ga uban uwa shi ma uwarsa da wacce take uwarta da wacce take uwarta duka har yayin sama su ma ne su ma haramun ne ina fata an gane to ka dawo ta bangaren uba wacce take uwar uba kaka kenan ita ma haramun ce da wacce take uwarta har yayin sama ina fata an gane sannan a zo ga uban uba shi ma akwai uwarta ina uwarsa ina fata an gani. uwar kaka ta bangaren uba kenan to uwar kaka ta bangaren uba ita ma uwa ce da haka ita ma haramun ne haka wacce take uwa a gare ta ma haramun ne haka wacce take uwa ga wannan nan ita ma haramun ne har yayi sama ina fata an gani. shi yasa sai aka ce ummahatukum hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren wato uwayenku wannan haramci ɗin tahrim ne mu'abbad wato haramin ne aurensa har abada wai juyin juya hali baya sawa wata rana mutum ya auri wacce take uwa ga uwarsa ko ya auri wacce take uwa ga ubansa ko wacce take uwa ga uban ubansa ko kuma wacce take uwa ga uban uwarsa duka wannan babu a shari'ance ina fata an gane har yayi sama domin dukansu suna ansa sunan ummahat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum haka nan ma 'ya'yanku mata an haramta muku aurensu albanat wato dukkan wata wadda kake da haƙƙin haihuwarta ta zamo ƴa a gare ka da yadda ka haifa daga cikinka 'yarka sai haramun ne aure tsakaninka da ita to haka ma 'yar ɗa na fata an gani ka haifi ɗa shi ɗan kuma sai ya haifi 'ya'ya mata to haramun ne gare ka ka auri 'ya'yan ɗanka mata ina fata an gane haka nan ma 'yar'yarka haramun ne ka auri 'yar'yarka domin duka suna ansa sunar banat ina fata an gane dukkan wata wadda yake kana da haƙƙi a haihuwarta domin da baka haifi wanda baka haifi ubanta ko ka haifi uwarta ba da ba a haife ta ba ina fata an gane to kana da haƙƙin cikin haihuwarta to duk wanda kake da haƙƙi a haihuwarta mace haramun ne ka aure ta ina fata an gani da haka wannan ma'anar bana tukun kenan ya hada da 'ya'yanku mata da kuka haife su da kuma 'ya'yan mata da 'ya'yanku mata suka haifa da kuma yaya mata da ƴaƴanku maza suka haifa an yayi kasa ina fatan an gani duk yadda mutum ya kai ga wato san ya auri mace sai ya ga shi cikin jikokinsa mata ko yar ɗansa ko kuma ƴar ƴarsa ko tattaba kunnansa da wane ne sai ya gane cewa wannan fa yar ɗansa ne jikarsa ce ko jikarsa ce ta ɓangaren yarsa haramun ne ya aure ta kuma duk yadda ya ji yana son ta duk yadda ya ji yana son yana ƙaunarta duk yadda kyan halittar ta kuma yake daga sanda ya aure ta sai ya gane cewa lalle ba wannan jikarsa ce ko kusa halaku sai a rushe auren ina fatan an gane shine ma'anar wa banatukum wa akhawatukum haka nan ma an haramta muku auren akawat wato ‘yan uwanku mata sawa'an ‘yan uwa mata waɗanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya su ma ana ce da ita uku ko kuma ‘yan uwa mata waɗanda kuke uba ɗaya kawai al al'uktu min al al'af ita ce ‘yar uwa wacce kuke uba ɗaya amma uwa bata hada haɗa ku ba haka nan ma ‘yar uwa mace al al'uktu min al-um wadda uwa ce kaɗai ta haɗa ku to wannan ita ma haramun ne auratayya tsakaninka da su haramun ne ka auri yar uwarka wacce take shaqiqiya kuna uwa ɗaya uba ɗaya kuma haramun ne ka auri yar uwarka wacce take wato uba kaɗai ya hada ku kuma haramun ne ka auri yar uwarka wacce take uwa ce kaɗai ta haɗa ku ina fatan an gane to akwai haramci a na auratayya a tsakankaninku a faɗin ubangiji ta'ala wa banatukum da kuma ƴaƴanku ya shiga ciki 'yar ɗan uwanka da ƴar ƴar uwarsa ina da ƙani yana da ƴa ƴarsa ƴa ta ce ina fata an gane ina da ƙanwa tana da ƴa ƴarta ƴa ta ce don haka babu aure tsakanina da ita domin duka suna ansa sunar abna to haka Allah ya ce wa akhawatukum da kuma ƴan uwanku mata babu auratayya a tsakaninku. wa ammatukum wa ammatukum haka ma da gwaggwanninku wato yar uba da ƙanwar uba duka waɗannan suna ansa sunar ammad to haramun ne mutum ya auri yar mahaifinsa ko ya auri ƙanwar mahaifinsa duk yadda ta kai da kyan halitta duk yadda ta kai da arziki duk yadda ta kai da ilimi duk yadda ya kai da ƙaunarta da soyayyarta in dai tana matsayin ya ce ko ƙanwa ce ga mahaifinsa haramun ne sannan amma wato gwaggwanni ya haɗa da wanda take shaƙiƙiyar uba da kuma wanda take kawai uba ta hada da uba ina fata an gani. ma'ana yar uwar uba wanda suke uba daya da yar uwar uba wanda suke uwa daya uba daya da kuma yar uwar uba wanda suke uwa daya kawai to duka waɗannan sun zama amma wato gwaggwanni ne haramun ne mutum ya aure su ina fata an gani. shi ma wannan haramcin tahrim ne wanda yake mu'abbad har abada babu yanda za a yi duk juyin juyi a ce za ka aure su wa khalatukum haka nan ma khala wato innoni ko dai yar uwa ko kuma kanwar uwa duka waɗannan suna ansa sunar khalat na fata an gane kanwar uwa duk yadda ta kai ga kyan halitta duk yadda ka kai ga santa da ƙaunarta duk yadda ta kai ga arziki da wane ne haramun ne ka aure ta haka ma yar uwa na fata an gane sannan wato kanwar uwa koyar uwa ya hada da kanwar uwa koyarta wanda suke shakikai shakikiyarta uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko kuma kanwar uwa koyar uwa wanda suke uba ɗaya kawai ko kuma kanwar uwa koyar uwa wanda suke me suke uwa ɗaya kawai duka waɗannan ana ce da su halak na fata an gani to waɗannan duka sun haramta ga mutum da ya aure su wa banatun akhi haka nan ma ‘ya'ya mata ‘yan uwan wato ‘ya'yan ɗan uwa kana da wa yana da ‘ya'ya mata kana da ƙani yana da ‘ya'ya mata haramun ne ka aure ‘yar ɗan uwanka haramun ne ka aure ƴar wanka ko ‘yar ƙaninka ina fata an gani haka nan ma ƴar wanka idan ta haifi ‘ya mace haramun ne ka aure ƴar wanka ko ƙaninka ina fata an gani saboda dukkansu suna amsa sunan banatul asli ina fatan an gane ko wa banatul ukhti haka nan ma ƴaƴa mata ƴaƴan ƴar uwa mace haramun ne ga mutum ya aure su haramun ne mutum ya aure ƴaƴan ƴar uwarsa mace sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya shaƙiƙiya ko kuma uba ne ɗaya ko kuma uwa ne ɗaya ko kuma ƴaƴan da ƴaƴan ƴar uwarsa suka haifa mata haramun ne gare shi da ya aure su Allah ta'ala ya ce wa ummahatukum allati arda'nakum haka nan ma uwayenku waɗanda suka shayar da ku su ma haramun ne a gare ku to anan ne nake da wata waqfa da ya kamata mu bai da hankali a kai saboda sau da tarin yawa idan aka zo neman aure galibi ba a bincike ta fuskar wa'annan nasabat ina fatan an gani ba a wannan bincike to irin wannan bincike kuma yana da mahimmanci domin kada ka je ka auri wanda a shari'anta haramun ne ka aure ta duk sanda aka samu mutane a unguwa ɗaya ko kuma a family ɗaya suke dangi ɗaya ko kuma a wata karkara ɗaya suke suna rayuwa sai aka samu wani ya ga wata yana son aure kuma an taso gari ɗaya an taso karkara ɗaya an taso unguwa ɗaya to ya kamata idan akwai manya da suka san yarantar mai neman auren da wadda ake neman aurenta to ai bincike su waye suka taba shayar da ita shi ma su waye suka taba shayar da shi saboda kada a zo a hada shi da yar uwarsa wacce take mai wacce take yar uwarsa ce ta fuskar shayarwa kuma ko kuma kada ya je ya aure matar da take a shekaru ta girme shi ashe da can idan aka tafi gona ko aka tafi kasuwa akan bar shi a gida ita wannan kuma a lokacin watakila tana yar budurwa idan ya yi kuka sai ta rarrashe shi amma ta ba shi nono ya sha sai kuma bayan ya girma sai soyayya ta kulla sai ya ji yana son ya aure ta to kaga duka wayannan abubuwa akwai bukatan a rika nazari da bincike akai saboda kada mutum ya auri wanda bai halatta auratayya tsakankanin su ba to Allah ta'ala ya ce wa ummahatukum min ar radati da kuma uwayenku waɗanda kuka shayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa yahrumu min ar-rada'i ma yahrumu min an-nasab wato duk abinda ya haramta ga mutum ya aura ta fuskar nasaba danganta ne abin da muka ambata uwa har uwayenta yayi sama da kuma uwayen uba har yayi sama da kuma ya da ƴaƴanta da ɗa da ƴaƴansa mata da wato gwaggwanni da kuma innoni duka mun ambaci wannan to su sun an samu haramcin aurensu ne ta fuskar nasaba dangantaka na fata an gani to duk abin da ya haramta ga mutum na dangantaka idan wata mata ta shayar da shi to ita ma duk abin da ke tare da ita sun haramta a gare shi ina fatan an gane idan mace ta shayar da mutum to 'ya'yan wannan matar sun haramta ga wanda aka shayar ina fatan an gane kuma jikokinta sun haramta gare shi tattaɓa kunnanta sun haramta gare shi ina fatan an gane 'ya'yan matar jikokin matar da suka shayar da aka shayar da da wannan mutumin tare da iyayensu su ma sun haramta a gare shi ina fatan an gani. to shi kuma shayarwa wanda yake haramtawa mutum auren mace ko 'ya'yanta, ko jikokinta ya zama na idan ya zama na hamsu raza'at kamar yadda hadisin na na Allah ya kara mata yadda ya tabbata cewa abin da ya tabbata na shayarwa da ake ansawa shine shayarwa biyar shayarwa biyar kuma shine yaro ya kama hantsar mace ya tsotsa shi da kansa kuma ya saka da kansa amma ba wai yana kan sha a zari daga bakinsa wannan ba a yi sha ɗaya ba ina fata an gane abinda ake lissafa shi a matsayin shayarwa shine dan, ya kama nonon da kansa ya sha ya sha ya sha ko da tsotsa ɗaya ne ko tsotsa biyu shi dai ya kama da kansa kuma ya sakar da kansa ina fatan an gane in yayi haka to sai a lissafa an yi shayarwa ɗaya in kuma ya kuma kamar haka sai a lissafa shayarwa biyu shayarwa uku har shayarwa biyar ina fatan an gane to idan aka yi wannan cikakken shayarwa din to shi kenan yanzu kan ya zama muharramanta haramun ne ya aure ta haramun ne ya aure ya mata da ta haifa haramun ne ya aure ya mata da ‘ya'yanta maza suka haifa ina fata an gane haramun ne ya aure matar da mijin wannan matar da ta shayar da shi din ya aura ina fatan an gane ko to wannan shine a tahrim kuma ita matar da ta shayar da shi haramun ne ya aure sa domin ta zama uwarsa sa ar-rada'a ina fatan an gane sannan kuma haramun ne ya auri matar da mijin uwarsa ta shayarwa ta taba ya taba aure sakamakon shi wannan miji da wato mijin uwarsa da ta shayar da shi tamkar uba yake a gare shi ina fatan an gane to akwai wata matsala da take faruwa mun faɗa cewa sai in an yi shayarwa nawa shayarwa biyar ko bayi a wannan menene adadin shayarwa ma'am adadin shayarwa biyar ko to sai ya na idan matar da ta shayar da shi ba shayarwa biyar ta yi ba na fata an gani sai ta yi shayarwa uku ne kadai shayarwa uku ta yi kadai to kaga yanzu kenan bai abin nan ba bai cika ba ko to za ta haramta gare shi ko ba za ta haramta ba kaga tun da shayarwan bai cika ba to a nan ba ta haramta gare shi ba ina fatan an gane to misali sai ya zama na mutum ne yana da mata biyu an gane ko yana da mata biyu sai ɗaya ta shayar da shi shayarwa uku sai ɗaya kuma ta shayar da shi shayarwa biyu ina fatan an gani to sai mu duba matan nan biyu da suka shayar da shi daga hantsar ruwan nonowa suka shayar da shi daga ruwan nonon shi mijin suka shayar idan duka daga ruwan nonon shi mijin suka shayar to yanzu 'ya'yan mijin sun haramta gare shi amma uwayen kuma ba su haramta ba domin kowa da rabaa naka domin kowanne ba ta cike biyar ba na fatan an gani. idan kuma ya zamana matar da ta shayar da shi ta masa shayarwa biyar amma shayarwa ukun farko a sanda take auren wani miji na fata an gani, ta shayar da shi to yanzu ta shayar da shi da nonon wancan miji ne sai ta rabu da wannan miji din sai bayan ta zo ta auri wani miji kuma ina fatan an gane ya yi ta saduwa da ita nonuwa sun taru ina fatan an gane nono ya taru a hantsarta sannan sai ta cike sauran shayarwar ina fata an gane ko to daga nan kuma wato ita wannan matar ita ce ta haramta gare shi da kuma ‘ya'yanta da ta haifa da jikokinta amma mazajen waɗannan matayen guda biyu ba su haramta ba in wannan ɗa da aka shayar yana da ya mazajensu za su iya auren abin nan ‘ya'yansa shi ma kuma yana iya auren ‘ya'yan mazajen wanda ba da wannan matar aka haifa ba na fata an gani wato wannan matsalar gobe za mu sake tashi a kanta insha Allah ta'ala saboda tana da rassa masu yawa insha Allah ta'ala sai mu yi bayani wanda yake tafiyan tafiyan a kai sakamakon yanzu lokaci ya riga ya cika abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka faɗa bisa kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk